Rundunar 'yan sandan jihar Niger Najeriya ta gabatar da Amina Aliyu a gaban wata kotun majistiri ta ɗaya da ke garin Mina a bisa tuhumarta da kashe kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim a cikin makon jiya. 'Yan sandan dai sun gabatar da Amina Aliyu ne tare da wasu mata guda uku da ake zargin sun taimaka mata wajen aikata wannan ɗanyen aiki. kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya yi ƙarin bayani. Tun da suke tun da aka kamo suna na hannun mu bayan mun gama abin da ah, muke mun kai su kotu yau. Wato yau Laraba din nan kuka kai su kotu. Eh, eh, yau Laraba in sha Allah mun kai su kotu yau. To dami dami kuke zarginta? Ha ah, to ai kai ma ka san eh, wannan wannan wannan very very clear ai tunda ya ya shafi kisan kai Eh. na laifukan da suka shafi kisan kai muka kai To shugabar hukumar kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger barista Maryam Kolo ta ce sun gamsu da tuhume-tuhumen da 'yan sanda suka yi ma waɗanda ake zargin. kuma mu mun tabbatar mun je wajen saboda mu tabbatar cewa kotu ta yi abin da ya kamata mun ji ji daɗi polis ta yi abin da ya kamata don sun yi bincike mai tsanani kafin suka kai su gaban kotu. A halin yanzu dai alkalin kotun mai shari'a Nasiru Ma'azu ya tura Amina Aliyu tare da sauran matan guda uku zuwa gidan kaso. kafin samun shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar Naija akan wannan al'amari. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta nuna wa manema labarai wani matashi ɗan kimanin shekaru ashirin a duniya mai suna Lawali Ɗanladi. da ake zargin ya kashe matarsa a ƙauyen unguwar Kadaura da ke yankin Yakila ta ƙaramar hukumar Rafi wanda ake zargin dai ya ce sun samu husuma ne a tsakanin shi da matar tashi akan kunu da ya baiwa yara bayan da matar ta dama kunun. Na shalu da biyu, na shalu da biyu na ba yara kunu, na ba yara kunu, ita ta taso da faɗa. ta kama zage-zage haka dai ta kama zage-zagen uwana da uwa to daga nan dai ni kuma na dan tashi da dan zuciya na mare ta so biyu na tashi na burta baban nawa ya zo ya ce kai wani an ce kai faɗa da matanka da kai da matanka an ce wai shine sanadiyan rasuwanta a yanzu dai kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce suna gudanar da bincike akan wannan matashi kuma da zaran sun kammala za su gabatar da shi a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.